يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yau yau laraba biyar ga watan ramadan bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam da shekara uku, wanda ya yi daidai da shida ga watan hudu shekara ta 2022 Ah, muna ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani wanda wannan shine darasi na biyar a cikin jerin waɗannan darussa muna nan a cikin suratul ah, darasin da ya gabata mun fara karatu daga ayata goma sha hudu ko? sha aya ta sha biyar daga aya ta sha biyar har zuwa aya ta ashirin da ɗaya wanda muna kan gabar da Allah Maɗaukakin sarki yake mana bayani dangane da sakamakon almuttaqin wayanda suke masu takawa da kuma irin abin da Allah Maɗaukacin sarki ya tattala a gare su mun ji cewa suna cikin jannatin wa na'im فاكهين ما بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم sannan mun ji abin da Allah maɗaukacin sarki yake faɗa musu cewa kuru washrabu hani'an bima kuntum ta'malun sannan aka yi mana bayanin irin zaman su da kishingidan su akan abubuwan kwanciya muttaqi'ina ala sururin masfufa sannan kuma aka yi magana akan matan su a aljanna wa zawwajnahum bihurin 'ain muna kan ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina amanu waɗanda suka yi imani wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman sannan zurriyarsu suka biyo su da imani alhaqna bihim dhurriyyatihim za mu haɗa su da zurriyar tasu a cikin aljanna alhaqna bihim dhurriyyatahum za mu haɗa su da zurriyar tasu a cikin aljanna wa ma alatnahum min amalihim min ba za mu tauye musu wani abu daga cikin aikin da suka aikata ba ba za mu ɗebo aikinsu mu ce za mu cika ma zurriyarsu da shi ba a'a za mu ba su cikakken sakamakonsu da matsayin da suka samu sannan za mu haɗa zurriyar tasu da su a matsayin da suke su ma a aljanna sai Allah ya ce kullum bi'in bima kasaba rahin kowane mutum yana rataye ne da abin da ya kasance yana aikatawa anan mun yi magana cewa malamai sun yi maganganu guda uku dangane da ma'anar zurriyatuhum su wane ne zurriyar da ake nufi shin ana nufin ƙananan yara waɗanda ba su kai matakin balaga ba su ne za a haɗa su da iyayensu a cikin aljanna da a matsayin da iyayen suke koko ana maganar manya ne waɗanda suka yi imani kamar yadda iyayen suka yi imani su ne za a haɗa su da su a cikin aljanna koko ana maganar zuriyar ne gaba ɗaya da manya da yaran gaba ɗaya za a haɗa su a matakin iyayensu wannan su ne maganganun malamai guda uku dangane da wannan ayar waɗansu malamai suka ce manya kawai ake nufi ba ba a maganar ƙanana saboda mi saboda Allah madaukakin sarki ya ce wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman zurriyarsu suka biyo su da imani shi ko imani baya tabbata bayan kafin mutum ya zama balagagge ba a lissafa shi a matsayin mai imani wanda za a rinka rubuta mai sakamako da na alkhairi da na sharri sai lokacin da ya kai matakin balaga da haka kuma anan an ce wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imani imanin bai zama imani sai lokacin da mutum ya kai matakin balaga kuma Allah ya ce sun biyo su da imani kenan in an yi maganar biyo su da imani wannan ya nuna manya kawai ake nufi wanda za su iya zama masu imani wanda imani zai iya yin aiki a kansu da haka su ake nufi da cewa wattaba'atuhum zurriyatuhun bi imani Don haka wannan ya nuna sun shiga aljanna kenan da me da aikinsu suka shiga aljanna wannan imanin nasu da suke da shi shi ne shigar da su aljanna sai aka yi musu falala ɗin aka kai su matashin da iyayensu suke kai a cikin aljanna ɗin suka ce to wannan ya nuna haka ake nufi da wannan ayar asar ya zo daga abdullahi ɗan abbas allah ya da shi al'imamu ibnu jarir ya rawaito shi da ibnu abi hatim duka sun rawaito wannan asar ɗin daga abdullahi ɗan abbas a wannan ayar yana cewa inna allaha yarfa'u zurriyatal mu'mini ila darajatihi wa in kanu dunahu fil amali lituqirra bihi ainihu yana cewa Allah zai ɗaga. darajar mumini a cikin aljanna ya kai shi matsayin darajar iyayen shi ko da ya kasance duna hufil amal bai kai su a aiki ba suka ce wannan ya nuna kenan akwai aiki wanda bai na gaba ba a maganar aiki a tattare da shi da haka wayannan kenan sun yi aiki amma aikinsu bai kai na iyayensu ba don haka za a ɗaga su a haɗa su da su a cikin aljanna wannan kuma shine ƙaunin da ibnu jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala ya rinjayar a tafsirin wannan ayar da cewa wannan manya ake nufi wanda suka kai mataki na balaga waɗansu kuma suka ce a'a yara ake nufi ba a nufin manya sai suka ce ma'anar ayar wallazina amanu wa atba'nahum zurriyatihim fi imanil aba'i mana waɗanda suka yi imani sai muka biyo bayansu muka biyo iyayen su zurriyar muka biyo bayan su zuwa iyayensu saboda mai bi imanin suka ce ana nufin bi imanil aba saboda imanin iyayen ba wai imanin 'ya'yan ba sai zama wata ba'atuhum zurriyatuhum bi imanin Mana bi imani aba su zuriyar za su biyo su ne za su biyo bayansu za su shiga ƙarƙashin imani iyayensu suka ce to wannan ake nufi da aka ana nufin ƙananan yara ba ana nufin manya ba suka ce dama an faɗi zurriya asali a hukunci a shari'a zurriya suna bin iyaye a babin imani ko da ba su kai matakin balaga da za su zama masu imani ba a hukunce-hukunce da yawa na shari'a zurriya suna bin hukuncin iyayensu a babin imani kamar abin da ya shafi hukunce-hukunce na gado idan mutum ya mutu 'ya'yan shi ƙanana za su gaje shi ko ba za su gaje shi ba akwai gado tsakanin musulmi da kafiri ko babu babu to me yasa za su gaje shi kenan su ma masu imani ne kenan imanu taba'i suna da imani amma imanin wanda yake ƙarƙashin imanin iyayensu da aka sai aka hukunta musu hukunce-hukunce na imani kamar yadda in sun mutu suna ƙananan yara za a yi musu wanka za a yi musu sallah za a rufe su a ina a makabartar musulmi za a rufe su duk da cewa ba su balaga sun zama suna da imanin kansu ba da aka suna da al'imanu taba'i kenan suna da imani ne wanda yake biye da imanin wani imaninsu yana biye da imanin iyayensu da sauran hukunce-hukunce irin wannan sai dai abubuwan da shari'a ta zo ta nassanta cewa dole sai da imanin mutum mai zaman kanshi sannan suke fita da haka suka ce to tun da haka ne don an ce wata ba'atun tuhun bi imanin to ba ana nufin imani mustaqilli ba ana nufin al-imanu tabi'i imani wanda yake na ƙarƙashin imanin iyayensu kamar yadda suke shiga a wasu daga cikin hukunce-hukunce wanda yake ba wannan ba har yanzu ma suka ƙara cewa ai su baligai duk wanda ya kai baligi shi mustaƙilli ne a shari'a zaman kanshi yake yi yana cin gashin kanshi ne zai shiga aljanna ko wuta ya samu daraja a aljanna daraja mustaqilliya ne cin gashin kanta ba tare da na wani ba shine sai su balagaggu suka ce za su shiga karkashin kullum ri'in bima kasaba rahim aikin su ne zai kai su wannan abin da suke din da aka shiga aljanna da falalar Allah da rahamar Allah amma matakai a aljanna to wannan gwargwadon aiki ne to don haka duk wanda ya kai matakin balaga gwargwadon aiki shi gwargwadon matakin da zai samu a aljanna da haka suka ce wannan shine yake tabbatar da cewa a wannan ana nufin ƙanana ne ake nufi da cewa wata ba'atun zurriyatuhum suka ce inda a ce baligai za su shiga cikin wata ba'atun zurriyatuhum to da zai zama kenan as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wayanda suke da mataki na musamman a cikin aljanna duka ƴaƴansu gaba ɗaya suna cikin wannan darajar kenan haka kuma tabi'ai manyan a'immatu tabi'ina duka ƴaƴansu gaba ɗaya da zuriyarsu suna darajarsu a cikin aljanna suka ce wannan zai zama kenan babu bambanci tsakanin as-sabiquna as-sabiquna kuma da sauran ashabul yamin a cikin mutane tunda duk wanda suka shiga zuriyarsu gaba ɗaya ma za su tafi wannan matsayin da wannan matakin da aka sai suka ce to wannan ya nuna yara ake nufi banda manya in haka ne kenan duka ƴaƴan sahabbai da 'ya'yan eh, annabawa da zuriyarsu duka suna wancan matakin nasu kenan a cikin aljanna wanda kuma wannan zai zai yi ayyukan wasu da yawa zai zama ayyukan wasu akwai wanda suke ba sa zuriyarsu ba su kai wancan matakin ba iyayensu kuma sun yi aiki na kwarai da yawa amma kuma ba su samu wancan matakin ba ga wasu kuma wanda ba su yi wani aiki mai yawa ba amma kuma an kai su matakin sama na iyayensu saboda saboda iyayensu sun kai wancan matakin da aka suka ce wannan yana nuna ƙanana ake nufi waɗansu kuma suka ce aifa na uku suka ce ana nufin duka da manya da yara gaba ɗaya duk suna cikin wata ba'atun zurriyatuhum bi imani da aka kowanne zai shiga shi babba zai bi uba da bi imani nafsihi kenan wata ba'atun zurriyatuhum bi imani wayanda suka kai balaga da imaninsa ake magana wayanda kuma suke ƙanana ba su kai wancan matakin ba ya zurriyatuhum bi imanin ana nufin al-imanu taba'i da aka suka ce akwai wanda za su shiga ya zurriyatuhum bi imanin imani nafsihi akwai kuma wanda zai shiga bi imani taba'i da haka duka sun ce kowanne daga ciki zai iya shiga da haka an ce imani suka ce ana nufin imani wanda yake a shari'a an kira imani ana nufin imani taba'i yana shiga al'imanu al'kasbi, kasbi al shi ma yana shiga daga kowanne zai iya ɗauka a cikin waɗannan ɓangarorin guda biyu suna ƙara kafa hujja da ƙira'o'in guda biyu na ayar na amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum imani. suka ce wannan ana nufin manya kenan wanda zuriyarsu suka biyo bayansu da imani amma a ƙarƙashin ƙira'ar na amanu wa ba'anahun zurriyatihin bi imani Allah ya ce muka biyo bayan su da zuriyarsu da imani kenan wancan aikin Allah ne shi ne ya biyo bayan zuriyar ya kai su wannan matakin wannan kuma wattaba'atuhum zurriyatuhum zurriyar ne suka yi aiki suka kai wancan matakin da aka sai zama wancan a matsayin manya wannan kuma wa asba'nahum zurriyatihim a matsayin yara wanda ba su kai matakin balaga ba suka ce kira'o'in guda biyu kamar matsayin ayoyi ne guda biyu daban-daban kama wanda wannan ƙa'ida ce daga cikin ƙa'idoji na ƙawa'idu tafsir a wurin malaman tafsiri shine hamlul qira'ataini kullu qira'atin ala annaha ayatun bi nafsiha a dauki qira'o'i guda biyu na aya kowace qira'a ana mu'amalanta ne a matsayin aya ce ita mai zaman kanta waccan ƙira'ar aya ce mai zaman kanta wannan ƙira'ar ma aya ce mai zaman kanta sai su ce kenan a bisa ayar wacce ba'atum zurriyatuhum bi imani ana nufin manya a bisa kuma ayar wa asba'nahum zurriyatihim ana nufin ƙanana da haka kenan duka guda biyun za su shiga ƙarƙashin wacce ba'atum zurriyatuhum bi imani me yasa suka ce kowanne yana shiga misalin cewa idan an ce imani har na ƙarami ma yana shiga suka ce daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki hariru raqabatin mu'mina da aka ce hariru raqabatin mu'mina ‘yan tabawa mumini a wurin ‘yan tabawa akwai sharaɗin sai ya balaga babu sharaɗin balaga a shari'a da aka koda bawa ne karami wanda bai kai matakin balaga ba aka yanta hukunci yayi amma kuma a shari'a Allah ya kira shi da suna raqabatin mu'mina kenan imani ba ba dole sai ya kai sai ana maganar imani al-Kasbi, al-ikhtiyari ba wanda ake magana imani taba ima zai iya shiga al-imamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa abin da yake gani zai fi zama daidai shi ne keɓanta ayar da zurriya ƙanana ba manya ba cewa ƙanana shi ne zai fi dacewa da wannan ma'anar ta ayar me yasa sai ce saboda kada alizimta daidaita tsakanin as-sabiquna al da kuma waɗanda suke masu ba don aka ɗauka cewa kowa zai shiga to dole a yadda cewa waɗanda suke ba su ɗin ba a cikin zuriyarsu a mataki ɗaya za su kasance a aljanna ya ce saboda gudun wannan to wannan zai iya sawa a rinjayar da cewa ƙanana ake nufi wanda a ƙanana kuma wannan ba zai shiga ba dama su ba su yi aiki ba dama su ba su kai matakin takalifi na shari'a ba balle a ce sun yi aiki kuma an kai su mataki wanda yake ya wuce matakin da suke a cikin aljanna da haka wannan shine abin da shi al-imamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya rinjayar mun ji cewa al-imamu ibn jarir al-tabari ya rinjayar da cewa manya ake nufi da haka malamai sun yi sabani mai karfi a ƙarƙashin wannan ayar dangane da ayyana waɗanda ake nufi a ciki amma dai kowanne ne falalar Allah subhanahu wata'ala tana da raham tana da yawa rahamar Allah tana da faɗi kowanne Allah maɗaukacin sarki zai iya yi a ciki zai iya ɗaga darajar waɗanda suke baligan sun yi aiki ya kai su darajar iyayensu ko da aikinsu bai kai aikin iyayensu ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa mana ya tabbatar mana cewa matan shi suna tare da shi a aljanna cewa matan manzon Allah matan shi ne a cikin aljanna duk da cewa ba su kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba amma kuma suna a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake a aljanna ƙololuwar mataki a cikin aljanna daga rahamar Allah tana da faɗi ba za a iyakance ta a ƙayyade ta da wani ƙaidi ba sai Allah maɗaukakin sarki yace wa nahun bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثير ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون نعم الله ملوك تنسركي يتجب بيانا ساك مقوان دعك تتسلانا المتقون أسكن الجنة bayan ni'imar da suke ciki da kuma ƙarin ni'imar a kwaso su, a haɗa su da su a wurin a matakin da suke a aljanna ba wai su suna can kuma zurriyar suna can wani wuri daban ba a haɗa su wannan ita ma ƙarin ni'ima ce sai Allah ya ce wa amdadnahum bi fakihati har yanzu za mu ci gaba da ƙaro musu mu ci gaba da ƙara musu fakihatin kayan marmari wannan yana daga cikin abin da wasu malamai sai sa suka ce a can fakihina ba kayan marmari ake magana ba fakihina ana nufin daga attafaffu ne na jin daɗi da farin ciki da murna na zuciya shine fakihina bima atahum rabbuhum da aka anan sai aka zo aka yi maganar bi fakihatin aka yi maganar kayan marmarin inan wancan daban wannan kuma daban kenan sai a rinjayar da ma'anar akan na ɗin ba na kayan marmari ake magana ba a nan ne ake maganar an ba su kayan marmari walahmin da kuma nama mimma shahun? daga cikin duk irin abin da suke marmari na kayan marmari ɗin da kuma naman duk kowane iri suke sha'awa duk wanda zuciyarsu take so take sha'awa to akwai irin wannan kayan marmarin Allah maɗaukacin sarki zai kawo musu shi a wani wurin kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa jannatu adnin mufattahatan lahumul abwab muttaki'ina fiha yad'una fiha bi fakihatin kathiratin wa sharab Allah yace suna kishin gida a cikin aljanna din ana kira musu kayan marmari kathira suna cewa a kawo a kawo kaza a kawo kaza duk abinda suka yi sha'awa kawai za a kawo akwai fatihatin kasira kayan marmari masu yawa ba kayan marmari wayanda suke ɗan kaɗan ba Allah ya sifanta su da cewa da yawa kayan marmarin a wani wurin Allah ya ce na fi haɗe kulli fatihatin aminin suna kiran a kawo musu kowane irin kayan marmari shine kulli fatiha kowane kayan marmari ba tare da iyakancewa ba ba tare da kaidi ba wanda suka sani da wanda ba su sani ba duka wannan suna sawa ana zo musu da shi ana kawo musu a cikin aljanna kuma ana kawo musu kayan marmarin Allah ya ce na suna cikin aminci ba sa jin tsoron zai yanke ba kuma sa jin tsoron in sun ci da yawa zai cutar da su ko zai haifar musu da wani abu a jikinsu da aka yi da'una fiya bi kulli fakihatin aminin a wani wurin Allah ya ce wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun a ciki yace wajin lahum fiha fatihatun kathiratun minha ya'kulun a cikin aljanna din akwai fatiha akwai kayan marmari masu yawa za su rinka ci daga wannan nau'o'in kayan marmari din wa fatihatun kathira kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul waqi'a a cikin ni'imomin da abubuwan ci da za su fuskanta akwai kayan marmari waɗanda suke masu yawa shi yasa ma Allah madaukakin sarki yake cewa wa fiha min kulli samarat duk wani kayan marmari kullu duka gaba ɗaya babu wani kayan marmari wanda babu a cikin aljanna da aka yace wa fiha min kulli samarati kowane irin kayan marmari ba a keɓanta wani ɓangare ko wani kala ban da wani kala ba duk in an ce kayan marmari abin da zuciyarka take iya hararowa da wanda zuciyarka ba ta hararowa Allah maɗaukacin sarki ya tattale shi a cikin aljanna abinda kawai ya rage shi ne cin wannan abin da yake ciki amma babu wani abu na kayan marmari wanda Allah maɗaukacin sarki bai tattala a cikin aljanna ba shi yasa Allah yake sifanta sifar yanda kayan marmarin ma suke da yanayin alaƙar shi wanda zai ci kayan marmarin da su kayan marmarin a cikin aljanna Allah yake fi jannatin aliya qutufuha daniya su kayan marmarin kusa kusa suke kawai sa hannu za a yi a tsinka baya buƙatar sai ya tashi daga inda yake baya buƙatar sai ya sa abin cirowa ya ciro duk inda yake to ne kusancin da reshen da abin da zai tsinka ya zai kasance da haka duk abin da zai tsinka zai kusanto zuwa gare shi shi ne ma'anar ha daniya ita jannatin aliya aljanna maɗaukakiya amma abin da za a tsinka a ciki kutsufin din daniya kusa kusa yake baya buƙatar wata wahala kafin a tsinke shi a wani wurin Allah ya ce wa daniyatan alaihim zilaluha wa zullilat utufuha tadlilan inuwar ta ƙasa ƙasa take sannan abubuwan tsinkar da suke cikin aljanna su an ƙasƙantar da su ƙasa ƙasa yanda ba su da buƙatar tashi ba su da buƙatar canza zama yanda kake a gida ko a kwance ko a zaune ba ka buƙatar canza wani yanayi idan kana buƙatar wani kayan marmari daga cikin kayan marmarin aljanna shine wadaniyatan alaihim hilaluha wa zullilat qutufuha tadlila daga akwai kayan marmari masu yawa wanda za a rinka zuwa da su iri-iri za ka rinka ɗauka wanda aka kawo maka ɗazu shi ne aka sake kawo maka alhalin ba shi ba ne kullama ruzi ƙomin hannun samaratin rizkan ƙalu hazan lade ruzi ƙunamin ƙabul wa utubihi mutashabiha Allah ya ce duk lokacin da aka kawo musu wani arziki na kayan marmari sai su rinka cewa wannan shine abin da aka ba mu a baya wasu ka ce a baya ana nufin a duniya irin na duniya ne Allah ya ce wa utubihi mutashabiha za a rinka zuwa musu da shi yana kamanceceniya da juna yana kama da irin wanda suka gani din alhalin ba shi bane wasu kuma suka ce a'a a cikin aljannan ne dai in ya ga wannan sai ya ɗauka irin na ɗazi ne sai ya ci kuma sai ya ji ashe ba ma irin shi ba ne ya sha bamban ba ma kama tsakanin shi da wancan amma a ida ne kawai in an gansu Allah ya ce wa utubihi mutashabiha a ida ne za a rinka zuwa musu da shi suna ganin kaman kama ne amma kuma da an ci sai a ji ɗanɗanan ya bambanta ba iri ɗaya ba ne da haka Allah maɗaukacin sarki dai a nan yana faɗa mana cewa wa amdadinahum bi hati mun kawo musu agaji muna musu ƙari da daɗi da tallafi na kayan marmari wala amin sannan kuma da nama muna musu tallafi na nama akwai nau'o'in nama a cikin aljanna a wani wurin Allah ya faɗa mana wani irin nama ne Allah ya ce wala amin tsairin mimma yashtahun akwai naman tsuntsaye irin wanda suke sha'awa duk wani tsuntsu da kake sha'awa to akwai irin naman shi a cikin aljanna da haka anan an faɗi nama kawai a can kuma an iyakance shi da cewa akwai nama wanda yake na tsuntsaye a cikin aljanna kuma irin tsuntsayen ma ya shahun irin wanda suke sha'awa sai wanda kai sha'awa a cikin aljanna za ka samu zakati ci da wanda ka sani da wanda baka sani ba duk wanda kake bukata da wanda zuciyarka take sha'awa na nama na tsuntsaye iri-iri daban-daban to akwai irin shi a cikin aljanna shine wala ni tsairin min shahun an ambaci nama anan wanda galibi shine ake ambata a cikin abincin yan aljanna a ambaci kayan marmari sai kuma a ambaci nama ba a ambatan sauran abubuwa na abinci wayannan galibi su ake ambata nama kayan marmari nama kayan marmari domin kayan marmari a kayan tsirrai su ne waɗanda suke a gaba su ne jagorori su ne shugabanni da haka su ne waɗanda suke falala fiye da sauran kayan tsirrai a babin abinci haka kuma nama shi ne wanda yake mafifici a babin sauran nau'o'in abinci da haka sai a ambaci nama a ambaci kayan marmari duk da cewa ana cewa nama shine ne shugaban abinci ko abincin aljanna akwai hadisi hadisin da ya zo a cikin sunan na alimamu imam Ibn amma hadisi ne wanda yake maudu’i, hadisi ne wanda yake bai inganta ba malamai sun ayyana shi daga cikin hadisai maudu’ai, cewa inna sayyidu sayyidu ahlil ahlil jannati wa ahli duniya allaham shugaban abincin 'yan aljanna da kuma shugaban abincin mutanen duniya shine nama daga hadisi ne mawdu'i bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba bal hadisi ne wanda za a ce ƙarya ce ba za a danganta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba amma dai nama yana daga cikin mafifitan abinci na ɗan adam shi yasa al al'imamu Ibn Abid duniya a cikin littafin Islahul Mal ya rawaito asar daga Nafi Maula ibn Umar yake cewa kana ibn Umar idza kana fi Ramadan lam yafuthu al-laham wa idza safara lam yafuthu al-laham yace Abdullahi dan Umar ya kasance idan watan Ramadan ya zo to nama baya kubuce mai sannan idan yayi tafiya a halin tafiya to nama baya kubuce mai mana abincin shi a tafiya nama ne sannan kuma abincin shi a Ramadan nama ne da haka wannan yana nuna cewa nama yana da mahimmanci a nau'in abinci na mutane ya zo a cikin hadisin hadisi sahihi a Bukhari da Muslim hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake cewa inna fadla Aisha ala sa'irin nisa' ka fadli taridi ala sa'iri ta'am falalar Aisha akan sauran mata kamar falalar tarid ne abincin tarid akan sauran nau'o'in abinci wannan yana daga cikin abin da malamai suke kama hujja da shi akan fifikon nama a cikin abincin mutane saboda menene astarid ɗin? tarid ɗin nama ne suke dafa shi sai a babban gurasa na ka ɓaɓɓalla gurasa sai a dafa naman sai a cakuɗe ci da wannan gurasa shi ne sarif shi ne da haka wannan yana daga cikin muhimman abincin larabawa ga kuma ƙosarwa da riƙe ciki a cakuɗa gurasar da nama da faffan nama ya zama kamar miya sai dafa duka ce aka yi dafa duka tsakanin gurasa da kuma nama kamar yadda wani yake cewa izaman lahmu إذا اللحم إذا الخبز إذا اللحم خلله خلله خلله idan ka cakuɗa nama da gurasa to wannan shine abincin da ake ce ma amanar Allah sare shine abincin gaske da gaske ce wannan yana nuna falalar nama da kuma mahimmanci shi da haka Allah yake yawan ambatan shi a cikin alkur'ani a cikin abincin ‘yan aljanna, wa amdadinahum bi fakihatin wa ma ya shahun irin wanda suke sha'awa, da haka da kayan marmarin da naman kawai ka yi sha'awar irin wanda kake so, to za ka same shi a cikin aljanna ɗin. Bayan nan, sai Allah maɗaukacin sarki ya ce, ya tana za'una fiha ka'san, ya tana a tana almudafa'atu. suna mimmiƙa ma junansu kofi suna miƙa ma juna shine at-tanazu wannan ya miƙa ma wannan wannan ya miƙa ma wannan wannan ya ba wannan wannan ya ba wannan shine ma'anar ya tanaza'una kamar yadda za a ce tanaza'ahul kalam wannan yayi magana wannan yayi magana sai a ce sun yi munaza'ar magana to haka shi ma wannan ya tanaza'una fiha asan sun yi miƙeƙeniya na kofi wannan ya ba wannan wannan ya ba wannan shi ka'as idan an ce ka'as a larabci ana nufin kofi wayayye wanda ba shi da mariki irin wanda ɗaukan shi za a yi gaba ɗaya a rinka sha abin da yake ciki shi ne ka'as amma a ƙa'ida larabawa ba sa ce ma kofi ka'as sai akwai giya a cikin shi sai idan yana cike da giya sai su ce mai wannan ka'as ne shi yasa kofin shi kadai ana iya ce mai ka'as giyar ita kadai ba kofin sai su ce mata ka'as sannan idan an zuba giya a cikin kofi kuma sai a ce mai ka'as wannan yana daga cikin kalmomi a larabci wanda suke ɗaukan sunan abin zubawa da kuma abin da aka zuba a ciki da kuma haɗuwar abin zuba wanda abin da aka zuba kowanne a cikin ukun ana ba shi sunan kowanne ana ba sunan kamar karma annaharu annahar ƙorama ce nan ko to ruwan kawai ana ce mai nahar wurin da ruwan yake taruwa a rarafi ana ce mai nahar da ruwan da wurin kuma ana ce musu nahar kamar yadda alƙarya alƙarya a shi shine mai na'am shi ne gari ko shi ne gari to alƙarya an an ce alƙarya suna iya cewa alƙarya suna nufin garin gaba ɗaya da gine-ginen garin da kuma mutanen garin za kuma iya cewa alƙarya ana nufin mutanen garin kawai banda gine-ginen garin kamar yadda Allah ya ce was'alil qaryatan lati kunna fiha wal 'ira lati aqbalna fiha a tambayi alƙaryar wa kenan za a tambaya mutanen ake nufi ba garin ba da haka zai iya zuwa ana nufin garin ko ana nufin mutanen garin ko kuma ana nufin gaba ɗaya da mutanen garin da kuma garin to haka shi ma alka'asu yake yana zuwa kofin shi kaɗai yana zuwa kuma abin da ake zubawa a kofin shi ne giyar sannan kuma yana zuwa idan an cika kofin da giya sai a ce mai ka'asu to din lokacin da aka ambace shi a cikin alkur'ani dangane da 'yan aljanna to yana ɗaukan wannan ma'anar ne ta biyu ta haɗuwar abubuwan guda biyu kofin da kuma giya a cikin shi shi yasa da an faɗa ba a faɗan cewa ana zuba giya sai dai kawai a ce ana shan ya tanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'thim kawai suna shan ka'as ai ba kofin suke sha ba menene suke kakkarba a junansu kofi da giya a cike a cike suna sha shine ya tanaza'una fiha ka'san la lahum fiha shi wannan ka'as din sai aka mai da shi yanzu ana magana akan giyar da take cikin ka'as din la lahum fiha babu lagaw a cikin ta mana babu lagaw shine maganganu na banza wanda mashaya suke yi idan sun sha giya idan mutum ya bugu sambatin da zai rinka yi yana zage-zage yana iface-iface to wannan ka'as ɗin da suke sa su lalagun fi fiha babu wannan lagawu ɗin a cikinta duk yadda mutum ya sha ba zai samu wannan sambatin ba da maganganu na banza ba za a ji a bakin shi ba wala ta'afin, kuma babu ta'asin ba za a zinubantar da shi ba mana ba za a ce ya yi zinubi ba ba a ce wala isma ba ba sai babu zunubi ba sai aka ce wala ta'sim mana ba za a ce yayi zunubi ba mana a tsakanin su su duk yan aljanna din da suke shan giyan wannan ba zai ce wannan yayi sabo ba sannan mala'iku a sama ba za su ce sun yi sabo ba sun sha giya Allah maɗaukacin sarki ma da ya halicce su ya ba su aljannar ba zai ce sun yi saɓo ba shi ne lalagun fiha wala ta'asir ba wanda zai ismantar da kai ba wanda zai sabantar da kai ya ce ka aikata sako dangane da shan giyar da kai ba sako ba ne kuma shan giyar ba zai sa ka ka aikata wani abu wanda yake na sako ba ne a cikin aljanna shine ma'anar lalahun fiha wala ta'fil anan sai Allah ya kore mana abin da giyar duniya take haifarwa idan mutum ya sha ta. tana haifar da lagu kuma tana haifar da ta'fil duk wanda ya sha za a ce yayi ya yayi sako ya saba ma Allah sannan kuma duk wanda ya sha din ya bugu za a ji lagawu yana fitowa daga bakin shi to ita wannan giyar ta aljanna la laghun fiha wala ta'tim wannan sifar ta giyar duniya ta kori daga gare ta shi yasa da yawa dukkan sifofin da giyar duniya take haifarwa sai da Allah ya kore su a cikin alkur'ani idan yayi magana ta giyar lahira a wani wurin Allah maɗaukacin sarki yana cewa lafiha fiha ghaulun wala hum anha yunzafuna babu gaulu ma'ana kwakwalwarsu ba ta rufewa idan sun sha giyar duniya ɗin. a giyar lahira walahum anha zafuna. sannan ba sa buhuwa ba ta bugarwa kwata-kwata ba yadda za a yi mutum ya sha giyar aljanna ya bugu sannan kuma ba yadda za a yi mutum ya sha giyar aljanna ƙwaƙwalwar shi ta lullube gaba ɗaya da haka lafiha fiha walahum an ha anha zafuna haka kuma a wani wurin Allah ya faɗa mana daga cikin sifofin da giyar duniya take haifarwa tana haifar da ciwon kai ga mashayinta tana sa ciwon kai sai Allah maɗaukacin sarki ya ce la yusaddauna anha wala yunzifuna Allah ya ce in sun sha ba za su yi ciwon kai ba kuma ba za su bugu ba babu buguwa babu ciwon kai a giyar lahira shi ma wannan sifar sai Allah ya kore ta a wani wurin kuma mun san cewa giyar duniya najasa ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan wannan kazanta ne datti ne aikin shaytan ne daga ciki akwai jiya kenan jiyar duniya kazanta ce na najasa ce amma jiyar lahira kuma sai Allah ce wasaqahum rabbuhum sharaban tahuran ubangiji su zai shayar da su wani abin sha tsarkakakke wanda kenan babu kazanta babu datti a cikin shi tsarkakakken abin sha ne shi ma sai aka kora wannan sifar sai aka nuna mana kuma jiyar duniya tana haifar da adawa da gaba tsakanin mutane duk yan giya da suke haɗuwa a kulob to za ka samu suna samun rigingimu da rikice-rikice tsakaninsu saɓani yau an shirya da wancan gobe za a yi rigima da wancan yau in an haɗa kai da wancan gobe kuma za a saɓa a koma a fara faɗa da rigima da ‘yan wa'yancan ɓangaren to shaye-shaye na duniya yana haifar da adawa da iyayya inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawatu wal baghdha'u fil khamri wal maisir ɗan yana so ya haifar da adawa da ƙiyayya tsakanin mutane a cikin giya da kuma tata da yan tata da yan jiya, to adawa a tsakaninsu ta fi kowanne mutane yawa da haka wannan yana daga cikin abin da giyar duniya take haifarwa amma giyar lahira ita ba ta haifar da wannan sai Allah maɗaukacin sarki yace ya na fiha su suke ba junansu da kansu alamar mai kenan alamar son juna da ƙaunar juna da mutunta juna shine yake naza'una fiha ka'san la lahum fiha wala tafi. wanda kace adawa da shi zaka rinka zuba abu kana bashi shi ma yana dauka yana baka kana sha yana sha babu wannan adawar a tsakanin su gaba daya shi yasa a can wani wurin ma Allah ya ce wa naza'na ma fi sururihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin duk wata adawa da kiyayya da take zuciyar 'yan aljanna Allah ya ce za mu cire ta gaba ɗaya za su koma ‘yan uwan juna gaba ɗaya kowa yana fuskantar kowa babu wanda yake juya ma wani baya haka babu adawa babu hamayya babu jin haushin juna a cikin aljanna zama ne na ‘yan uwantaka da jin daɗi da farin ciki da giyar aljanna ba a haɗa ta da giyar lahira duk wata sifa ta giyar duniya duk wata sifa da giyar duniya take da ita to Allah ya kora wannan sifar a cikin abin da ya shafi giyar aljanna daga cikin miyagun sifofin giya ta duniya akwai rashin daɗin sha duk waɗan giya sai ya rufa ido yake iya sha da ƙyar yake sha baya jin daɗinsa sai ya rufa ido zai sha a baki ba daɗi a cikin jiki in ta shiga ba daɗi a ƙwaƙwalwa kuma ba daɗi ta lalata ta da haka baya jin daɗin ta kwata-kwata duk wani abu da za ka sha na maye zaka samu abu ne wanda yake bai da daɗin sha harshen ka bai jin daɗin shi amma jiyar aljanna ita kuma sai Allah ya ce wa anharun min khamrin lazzatin lishari, da giya ta da kogi na giya mai daɗi Lazis, mai zaƙin sha mai daɗin ɗanɗano ga masu shanta da aka wannan ma an kore shi daga giyan lahira da aka giya ce wanda za a sha mai daɗi mai daɗin ɗanɗano saɓanin abubuwan shaye-shaye na duniya wayanda suke marasa daɗi a ɗanɗano marasa daɗi a lafiyar mutum da cikin jikin mutum da kuma ƙwaƙwalwa ta ɗan adam da aka anan duka an kore duk wata sifa da giya wadda take ta ta duniya take da ita an kore ta ajiyar lahira sai ya zama sharaban tsahuran ne abin sha ne wanda yake mai tsarki lafiyayye wanda babu wata matsala a cikin a cikin wannan abin shan nam wa aqbala ba'du wa yatufu alayhim ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون نعم Allah maɗaukacin sarki yace har ila yau da suna cikin wannan ni'imar da wannan jin dadin suna da ma'aikata wa yatufu alaihim ghilmanun waɗansu yaran aiki sune ghilman al-ghilman ma'ana al ana nufin khadimai ma'aikata wayanda za su rinka musu aiki a cikin aljanna Allah ya ce waɗansu gilman khadimai za su rinka zagayawa a cikinsu suna kewayawa a cikinsu suna aiki shine wa yatufu alaihim gilmanun lahum annahum lu'lu'un maknun kai in ka ga waɗannan yaran waɗanda suke masu hidimar masu aikin kai zaka ce lu'lu'u ne kamar diamond ne maknul, wanda yake cikin kwansan shi ba a riga an buɗe shi an taɓa shi da hannu ba idan an ɓare wannan abin da ake ciro diamond a ciki lokacin da kaga ƙwayar diamond ɗin a ciki kafin hannu ya taɓa ta kafin wani abu ya taɓa ta kafin iska ma ta duniya ta taɓa ta to irin wannan yanayin da yake ɗauke da shi da yadda yake faritar garai-garai da ban sha'awa wurin gani a ido da kuma yadda yake a jikin shi wurin taɓawa gwanin ban sha'awa to haka za ka ɗauka wa'annan yaran lu'ulu'u ne wanda yake maknun wanda yake kullalle ba a riga an buɗe shi daga cikin gidan shi ba da haka wannan sifar su wa'annan yaran wa'anda suke aikin kenan shi yasa Allah maɗaukacin sarki sai ya sifanta su a wani wurin da cewa wa yaqufu alaihim wildanun mukhalladun wayansu yara ne mukhalladun wayansu yara ne dawwamammu saboda kada a ga cewa ai za a yi shekara ba iyaka a aljanna su yaran ai sai in suka girma ba sai Allah ya ce wildanun mukhalladuna yara ne dawwamammu a haka za su dawwama har abada a wannan yarintar ba za su girma ba sai a can ya ce idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura idan ka gansu za ka ɗauka diamond ne aka watsa shi a cikin aljanna ɗin a nan sai Allah ya ce aka sifanta su da lu'ulu'u a nan a nan a can kuma aka sifanta su da lu'ulu'un maknun lu'ulu'u wanda ma ba a riga an buɗe shi ba a can kuma aka ce lu'ulu'an mansura in ka hango su za ka ɗauka diamond ne aka watsa a cikin aljanna saboda yadda suke ƙyalli suke sheƙi suke gwanin ban sha'awa shi yasa ibnu al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa cewa da Allah ya yi lu'lu'an mansuran tsatsan luu akwai muhimman abubuwa guda biyu dangane da wannan bayanin abu na farko zai nuna maka kawai ba yara ba ne wanda an ɗebe su ba su da aikin yi ai dan ka zo ka ga mutane marasa aikin yi a zazzaune ba can gani ai amma ka gansu kowa na harkoki na kai kawo abin akwai ban sha'awa ko babu akwai ban sha'awa shi yasa sai aka ce ka annahu lu'lu'an mansura kai zaka ce lu'lu'u ne wanda aka watsa shi a ko ina da haka kenan kowa yana da aikin da yake yi kowa busy yake ba wanda yake zaune zaman banza da haka sai ya zama ka annahum lu'lu'an lu'lu'an mansura in ka gansu sai ka ce kaman an watsa diamond ne abu na biyu kuma yace zai nuna maka girman wurin wuri ne wanda yake mai faɗi ƙaso ba ƙarami ba domin inda ƙarami ne ai ba za a ce ka gansu kamar an watsa wani abu ba za ka gansu ne a cikin tattakura a wuri ɗaya to amma abu ne wanda yake a watse abu baya zama a watsa sai a wurin da yake mai faɗin gaske da haka sai ya zama a watse da haka kenan yara ne ma'aikata wanda kowa aiki kawai yake yi tukuru sannan kuma kowa akwai abin da yake yi a cikin ayyukan ba a zaune suke ba ba irin 'yan ɗaukan alfarma ɗin nan ba ne an yi alfarma an ɗebe su a aiki kuma ba aikin da za su sai dai su samu wuri su zazzauna kawai suna jiran ya za a yi da su a an ɗebe su kowa da irin aikin da aka ɗora mai kuma da shi kai shi ɗin ado ne a cikin aljanna saboda yadda aka halicce shi da yadda aka tsara shi da irin ado da kwalliya da aka yi mai ita wannan kawai ita ma wani ni'ima ce wani ado ne da aka yi ma aljannar da su sannan kuma ga aikace-aikacen da suke yi a wani wurin Allah maɗaukacin sarki ya sifanta su da cewa ya tsufu alaihim wildanun na bi akwabin wa abarik ya ka faɗa mana me za su rinka zagayawa da shi ɗin? domin a nan an ce wa ya tsufu alaihim wildanun wa ya tsufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun ba a faɗi da me za su rinka zagayawa ba a wani wurin Allah maɗaukacin sarki shi ne ya faɗa mana cewa ya tsufu alaihim wildanun Mukalladuna, bi akwabin wa bariƙa wa ka'asin min mari. za su rinka zagayawa da kofuna wa da kuma jok jok manyan kofuna da abubuwa a ciki mana suna ɗauke da farantai suna ɗauke da kayan zubawa akwai babban abu wanda aka zuba giyar a ciki sannan akwai ka'as akwai ka'asin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun da za a kawo musu wannan kofunan na giya ana zagayawa a cikinsu. duk wanda yake bukata za a zuba kawai a bashi a bashi abin da yake so ya sha idan giya yake so idan nono yake so idan zuma yake so idan ruwa yake so ko me yake so akwai wanda aikinsu ne su yi mai wannan hidimar su bashi abin da yake so nan an faɗa mana bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in a wani wurin sai Allah ya faɗa mana su kansu abin zubawar da za a rinka zagayawa da su na menene da me aka kera su da me aka halicce su sai Allah madaukakin sarki ya ce wa alaihin alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira Allah ya ce za a rinka zagaya musu da aniyatin kwanuka abubuwan zubawa min fiddatin na azurfa ne na azurfa ne amma wata irin azurfa Allah ya ce kanat qawarira azurfa ce amma ta gilas gilas ne aka yi na azurfa azurfa tana zama gilas za ta zama a cikin aljanna min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin gilas ne za a yi na azurfa gashi dai azurfa ne amma kana ganin abin da yake ciki duk abin da aka zuba a ciki yanda kake gani ta gilas haka za ka rinka gani a cikin wannan qawarir din duk da cewa da sinadarin azurfa da azurfa aka kera wannan abin a wani wurin ma Allah ya ce yutafu alaihim bi min zahabin wa akwa za a rinka zagaya musu da sihab plate-plate kenan za a rinka zagaya musu da farantai min zahabin na zinari wa da kuma kofuka su ma kenan min zahabin da kofuka na zinari akwai kofuka da kwanuka na azurfa azurfa ta gilas akwai kofuka da kwanuka da za a rinka zagayawa da su su kuma min zahabin na zinari sun kuma a cikin aljanna din daga duka wannan aikin waɗannan yaran wayanda suke wilmanun lahum ka annahum luun maknun daka za su rinka zagayawa suna hidima suna aiki su kansu ado ne ƙawa ne abin sha'awa ne abin da suke ɗauke da shi ɗin na kayan da za su zuba ɗin abin sha'awa ne ado ne ƙawa ne a aljanna sannan kuma abin da yake ciki ɗin wanda za su zuba a ci ko a sha shi kanshi ado ne kuma ƙawa ne da haka aljanna gaba ɗaya ni'ima ce tsantsa a cikinta don haka Allah maɗaukacin sarki a sanya sifanta ta da cewa innal muttaqina fi jannatin wa na'im da haka wannan ita ce ni'imar su da Allah maɗaukacin sarki ya tattala a cikin aljanna wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun da aka sai Allah zai ci gaba da bayani akan tattaunawar 'yan aljanna a tsakaninsu da irin fira da za su rinka yi bayan an ci an sha an ci shingida an samu nishaɗi da kwanciyar hankali to ya za su rinka tattaunawa suna fira shine wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun darasi ne zuwa insha Allah ta'ala za mu tashi akan wannan ayar Allah madaukakin sarki ya azurta mu aljanna shi da rahamar shi ya yafe mana kurakuranmu ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أمنا وأمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق أئمتنا ولاة أمورنا واجعل عملهم في رضاك برحمتك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين